Illahirin 'yan majalisar da suka halarci wannan zama ne suka kada kuri'ar amincewa bukatar ta gwamnatin wacce yake ganin har yanzu akwai bukatar takaita zirga-zirga da kai da kawo a yankunan Difa, Tawa da Tilaberi waɗanda tun a shekarar 2015 ke karkashin dokar ta ɓaci sakamakon hare-haren ta'addanci. Dan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren rinjaye Alhaji Sama'ila Mai Aya ya bayyana dalilansu na amincewa shawarar ta ɓangaren zartarwa. Dole na gwamnati in tagga akwai wurare waɗanda suke akwai wani shakku ciki kuma akwai wani abubuwa waɗanda ka tadda hankali ta ɗauki doka ta ɓaci saboda eh, a ba mutane dama tsare su da kayayyakinsu kenan wannan abu ne wanda yake an saba yi ne ba yau na ba wannan jaddadawa na an kai kwarai ke ba yi wa gwamnati rawar ƙuri'arsu ba a wannan karan 'Yan adawa na zargin masu mulki da ɓoye wata manufa ta daban a dangane da ainihin dalilan kafa wannan doka, kamar yadda za a ji daga bakin Karimu Burema, ɗaya daga cikin 'yan majalisa daga mazaɓin yankin Tilaberi. Yanzu muna da shekara hudu da an kasa etat d'urgence. Babu kwanciyar hankali. Mutane bai ga ta yi kasuwa su dawo lahiya. Kuma ko kana gida, in kai mai gina ko sarki na, ana yi a zo a dauke su. wasu ma sai a kashe su to ina lahiya yanzu sun komo hada sanu na mutane suna koro sanu kamar dari biyu dari uku kwana uku hudu gwamnati ya ziya sanu suna taibaita ya kawo su to saboda shi na nake wannan aiki na ita da zanshin nan warzai na da gwamnati ya sa ba saboda a kawo lahiya kasan gaba saboda shi na an kasa su. Sama da kashi goma sha biyar daga cikin ɗari na kasafin kuɗaɗen kasa ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ke cewa tana kashewa a 'yan shekarun nan domin tunkarar kalubalen tsaro sai dai ra'ayoyi sun sha bamban kan wannan ikirari. Duk kaya da an kace an kayi birze da ana ba sojawa sojawa bai samun su in ba kaya ba ina soja suke don Allah a hidda kayan na ba sojawa. Kowa ya san da cewa gwamnati tana kokari kwarai da gaske saboda ta sa matuƙa muwayen bisa ga sikirizekin ƙasa da 'yan ƙasa baki ɗaya ya kamata a yaba mata ina kira da babban murya ga 'yan ƙasa baki ɗaya duk wanda ya yi sallah ya yi addu'a Allah ya kawo kwanci hankali da zaman lafiya a cikin ƙasar mutanen horiyar Nijar. A shekarar 2015 ne hukumomin tsaron Nijar suka kafa dokar ta ɓaci a yankunan Difa, Tawa da Tilaberi mai wa'adin watanni shida kafin daga bisani a fara tsawaita wannan mataki bayan kowane wata shida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.